Assalamu alaikum ‘yan class, wannan shi ne mu na yau za yi bayani akan kan proverbs. Idan aka ce proverbs ana nufin karin magana kuma muna cikin mu na teach yourself koyi da kanka. Proverbs karin magana. Do not put off your plans until the last moment. Do not put off your plans until the last moment. Ba a fafe gora ranar lafiya. Ba a fafe gora ranar lafiya shi ne A miss is as good as an escape. A miss is, is as good as an escape. A miss is as good as an escape. Da ƙyar na sha yafi da ƙyar aka kama ni shine fassararsa. A miss is as good as an escape. Da ƙyar na sha yafi da ƙyar aka kama ni. It is better to fail than ever to try. It is better to fail than ever to try. Da rashin tayi akan bar arha. Da rashin tayi akan bar arha. One takes the lines of last resistance. One takes the lines of last resistance. Idan fata ta fi idan fata ta fi taushin nan, akan bi da jima. Idan fata ta fi taushi. nan akan bi da jima. Everything comes to those who wait. Everything comes to those who wait. Mahaƙurci, mawadaci. Mahaƙurci, mawadaci. What must be, must be. What must be, must be. Wake ɗaya shi ke ɓata gari. Wake ɗaya shi ke ɓata gari. Love is blind. Love is blind. So hana ganin laifi. So hana ganin laifi. Slow and steady wins the race. Slow and steady wins the race. Tafiya sannu kwana nesa. Tafiya sannu kwana nesa. Gods will greet slow but sure. Gods will greet slow but sure. Haƙuri mai cin da rabo. Haƙuri mai cin da rabo. Jump from frying to fire Jump from frying to fire Ana kukan targaɗe ga karaya ta zo. Ana kukan targaɗe ga karaya ta zo. So wannan shi ne kaɗan daga cikin karin maganan da zamu yi yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.